بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيبا الأنفاسي الله ذي الآلاء رب الناس يؤذي ويملك من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسه ويعز من ولاه في علائه ويذل ويذل من آلاه بالأرجاس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء بيرجى وطن المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai yayin daidai da ashirin da biyar ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidin imam bukhari da yake wannan layi na katagwar a cikin tudun wada kaduna inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami wahid abdulsalam bali mai suna tariqus salihina ila rabbil alamina wannan kuma shine darasi na wato goma sha bakwai na mantawa malam yace fadlu ta'min falalar cewa amin ita wannan kalma ta amin malami sun yi ittifaqi cewa ba ta daga cikin littafin Allah idan liman ya ɗauko karatun Fatiha tiliyan tiliyan in yaje yake ghairil maghdubi alaihim wala dhalin to da liman da waɗanda suke bayan liman suna cewa amin to wannan amin din ba ta cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ma tana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta tana daga cikin sunnoninsa kamar yadda isti'aza da ake fara karatun alqur'ani da ita ba ta cikin alqur'ani wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna ma tana daga cikin abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takarantar tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa annabi فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم idan za ka yi karatun alkur'ani to ka nemi tsari da shaidan sai annabi ya koyar da ga yadda ya kamata a nemi tsari da shaidan din to malamai sun yi sabani na farko cewa wato inda yake waje ne na asartawa to wannan liman idan yana karatu a inda ba wannan ke bin shi in ya ce gairin magduba alaihim wala dalin zai ce amin shi kadai inda ba wanda ya ji abin da ya karanta amma wajen da yake yana bayyana karatu idan ya ce gairin magdubi alaihim wala dalin shin zai ce amin ko kuwa a shiru kawai zai yi mamu ne za su ce amin wasu suka ce a irin wannan wajen zai ce wala zali ne kawai sai shiru mamu ne za su ce amin amma abin da ya tabbata liman zai iya faɗa mamu ma za su iya faɗa ita wannan kalma ta amin da ake cewa ismu fi'il amrin ne ta iska ce shine Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka roƙa Allah ya karba hadisi ya tabbata hadisin kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah subhanahu wa ta'ala yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu idza qala al-abdu idan bawa ya shigo sallah bayan takbiratul ihrami da ya buɗe sallar da ita ya nuna cewa duk wani abu da yake da girma yanzu a gabansa ya watsar da shi ba abin da yake da girma a gabansa yanzu in ba girman Allah ba lokacin da mutum zai fara karatun fatiha ya ce alhamdulillah rabbil alamin qala Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yake hamidani abdi bawa na ya gode idan mutum ya ce ar-rahman Allah ta'ala sai ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo idan ka ce mariki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako shi kadai sai Allah ya ce ne abdi bawa na ya ba ni a wacce wayan ko wadda ilayya amri bawa na ya mai da al'amura zuwa gare ni tare da mulkin duniya da lahira duka na Allah su wa wata ne amma kawai sai ke keɓance ya ce maliki yawmiddin saboda rana ce da Allah ya ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'an rana ce da rai ba ta iya mallakan maranta kanta wani abu ba saboda wani amur yau ma'idin lillahi dukkan al'amura a ranar sun tabbata da Allah don ka gane ba abin da ka mallaka a ranar a nan duniya karanci biyar da ka kai da babu da talauci ka kana iya mallakar kayan da za ka rufe kulikin ka kamar amma a layara baka isa ba haka za ka tashi tsurar ka wala ka dubi ki muna da Allah ya yadda kuka zo duniya ɗaya bayan ɗaya kowa ku wanda san da mamaki ta haife shi da kaya ta kawo shi duniya kuma kowa san da Husaini ne kamar yadda ake faɗa in ba ta zuwa duniya tare dole sai wani ya jira wani ya fara fitowa yadda kuka zo kura da ɗaya bayan ɗaya haka Allah ya ce kamar kuma awwala mara haka za ku koma ku tsaya gaban mu kamar yadda muka kawo ku duniya shi yasa yace malik yawmiddin idan mutum ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai Allah ya ce hazali dama wannan nawa ne dan ni kaɗai na cancance shi wani abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe ne wannan shine malaman balaga suke ce masa taqdimu ma haqquhu ta'qim yufidu al-hasa duk abin da ya kamata a jinkirtar da shi sai aka gabatar da shi to yana nuni akan takaitawa akwai bambanci a larabci da in ce zurtu iyaka da iyaka zurtu idan na ce zurtu na kawo fi'ili da fa'ili sai zama iyaka shine fi mahallin nasin maqulun bihi to a larabci zai iya ɗauka sai na kai ma wani ziyara sannan na zo wajen ka amma in na fara cewa iyaka zurtu kai kaɗai na ziyarta to takdimi na iyaka yana nuna cewa duk duniyan nan samanta da kasanta in banda kowa kai man kai man kowa ziyara da akwai bambanci inda an ce na da iyaka wa nasta'in iyaka da zai iya ɗaukar a wajen bauta za a iya haɗa haƙƙin Allah da wani abota mai amma cewa iyaka na abu a fara tasbimi na iyaka wannan yana nuna cewa duk duniya sama da kasabban da Allah babu wanda ya cancanta da bauta sai shi sannan malamai suka ce me yasa bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce iyaka na gudu? sannan ya kawo wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta mu kuma kai kaɗai muke neman taimakonka tare da isti'ana neman taimako wani nau'i ne na bauta sai malamai suka ce mutane sun kasu gida hudu ne akwai wanda za ka gan shi ya abudullah zai zo yana bauta ma Allah wani kira sallah ka zo ya yi in an kaza ka ga ana yi da shi amma idan matsalar ta taso wala yasta'inu gobe neman taimakon Allah sai ya tafi kamun kafa da wani. akwai wanda za ka goma idan abu ya taso ya ta'inuhu yakan nemi taimakon Allah in zai abu amma kuma wala ya abu duhu ba zai bauta ma Allah akwai wanda wala ya ta'inuhu wala ya abu duhu bai bauta ma Allah sannan bai neman taimakon Allah idan zai shi kuma musulmi ana so ne ya zama to ya abudullaha wa yasta'inuhu yana bauta ma Allah shi kaɗai sannan duk abin da ya taso masa ya koma ga nemi taimakon Allah akan wannan abin saboda Allah ya ce wa annabi fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin idan ka riga kai azama za ka yi wani al'amari Allah ya ce ka dogara da Allah saboda Allah yana son mutane masu dogara gare shi ya ce wa annabi in yansurukum Allah in Allah ne ya riga ya kawo maka taimako da gudunmawa da agaji a kan abu ba na gani ba lakum babu wanda ya isa yirin jaye a kanka wa in ya fudulku in kuma Allah ne ya tabar da ku a kan abu ya kawo muku taimako da agaji Ba man da ladhi yansurukum min ba'd wane ne wanda ya isa ya kawo muku taimako da agaji da gudunmawa kuma bayan Allah subhanahu Ta'ala shi yasa yake wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun da haka masu imanin ga Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai suke da shi da haka lokacin da mutum ya ce iyaka na Allah kai kaɗai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai Allah ya ce ha zali wannan dama na wannan wani abdi ma sa'ala bawa yana da abin da zai roƙe a ƙa'ida a irin nan wajen da aka ce duk abin da mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai karɓa da akwai wani abu wanda yake mafi muhimmanci akan wannan to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ɗan adam a kai amma Allah sai bai kyala mutane ba su zaɓa da kansu sai shi ya zaɓa musu dan yanzu cewa wani abdi ma ta'ala duk abin da ka roƙa za a amsa maka inda an kyala wani in ya zo daidai nan wajen musamman halin da ake ciki to da yawa yawan mutane ba abin da za su rufa a duniya an ba ku ba amma Allah ya ya ɗauki abin da yake shine mafita ga ɗan nan ɗin sai ya ɗora shi akai kai ba a ba shi zaɓi ba sai aka ce ka roƙi ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici saboda shedan ya yi rantsuwa a gaban Allah bayan ya nuna Allah ya yi ma Allah wulaƙanci ya ce wa Allah da aka udan na lahu sirata ta musulmi wallahi sai na zauna musu akan hanyar kamar daidai siya umma da asiyan na bai bayin ainihi wa min kalbihi ya ce sai na zo musu ta baya sai na zo musu ta gaba wa an aimanihim wa an shama'ilihim sai na zo musu ta dama sai na zo musu ta hagu wala tajidu aktharahum shakirin sai ka samu mafi yawancin ya'yan annabi adamu ba za su gode maka a kan ni'imar da kai musu ba su bauta maka sai dan yace ya rantsi da Allah sai ya zauna a kan tafarki mare to shi ya sa in ba Allah madaukakin sarki ba ne ya yi maka tawfiki ka tsaya a kan tafarki madaidaici kyau ko dai ga ka da sunan musulunci wani lokaci a ganka da ɗabi'u na yahudu wani lokaci a ganka da ɗabi'u na kirista wani lokaci a ranka da ɗabi'u na arna wayanda ba ahalin kitabin ba ba yahuda ba ba kiristan ba shi yasa sai yake اهدنا الصراط ta الصراط الذين ni'ima. Wanda Allah ya كيمس su a الله Musa'i ya سورة النساء يأتي ومن يطع wa ورسوله wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim to wannan yana tare da wannan Allah ya musu ni'ima min annabiyina annabawa da wannan ne malamai suka ce rabbi da waɗanda suke cewa akwai wasu mutane ba annabawa ba waliye ne amma sun fi annabawa daraja zai taɓa yiwa abadan abinda al'imam sahau ya faɗa a cikin al'adilatu sahau ya tunan ya ce ba ma faɗa ga kowane irin waliyi na Allah musu ya fi annabin Allah daraja ɗauko wani mutum wanda ba annabi ba ka ɗora shi ka ce ya fi annabin Allah da daraja wannan ba aƙida ba ce ta musulunci kishiyar musulunci sai Allah ya ce wani ya ka illaha wa rasula fa ulai kama allazina an'ama Allah alaihim minan na annaba su ne adin farko na sannan akwai siddiqai wa shuhada da kuma shahidai والصالحين دبائر الله نتنجي وحسن أولئك رفيقا zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima to da haka wa'annan sune wa'anda Allah ya musu ni'ima غير المغضوب عليهم ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da su ba sannan wala dalil ba kuma katatu ba malaman tafsiri suna faɗa cewa wanda Allah madaukakin sarki ya fara yin kushi da su ko ya yi fushi da su a Qur'ani a gurare da yawa su ne yahudu da haka Allah yake faɗa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada al to da haka in ba Allah ya tsare ka ka zauna kan tafarki madaidaici ba ko a ganka da dabi'a ta kirista shine ba san addini amma ka ƙi karatu wannan ma ba ne san addini ke ba duk mutumin da yake da kumaji da kokari yana son su ya bauta ma Allah amma ya ƙi tashi ne makaratun addini to wannan ɗaya ne daga cikin sifa ta kiristoci wanda kuma zai yi karatu amma karatun ba na aiki da shi ba ne wannan kuma ɗaya ne daga cikin sifa na yahudu shi ya sa rama ga nan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya je Isra'i da Mi'raji ya dawo lokacin da ya dawo mutanen Makka suka zo za su yi masa tambaya ta kuri domin abu ne da ya ba da labari bai taɓa yiwa in dai a hankali ne ka iya yadda abin ya faru biyar da daddare kuna tare da mutum bayan sallar isha'i ana gama sallar asuba sai yi tafiya ce lokacin ta kai wajen ta wata ɗaya daga masallaci mai alzama zuwa masallacin kudus sai ce ajiye da kuka rabu da shi ya yi wannan tafiya tafiyar ba ka san ba mashin ballantana mota ballanta na jirgin sama a wancan lokacin tafiyar da sai an yi wata ɗaya a kasa kun rabu da mutum bayan sallar isha'i biya kawai sai ya zo yana baka labari ki aiki a yawan nan tafiyar kuma ya dawo ba shi da tafiyi to ba wannan ba ne mafi mamaki ya ce maka ma ya je sama ta bakwai ya je ta ɗaya ya je ta biyu ya je ta uku ya je ta hudu ya je ta bakwai ya ji ya leka aljanna ya dawo ya leka wuta ya dawo kuma da a daren jiya da kuka rabu da su. ka ga kai kakka bari na kaza ka kai shi kace ai baka taba sanin ana faɗa ma cewa wani akwai zuba ta wasu da da ya ya ba da wannan labarin sai zaman to hankalin wasu abin ba zai iya ɗauka shi ya sa za ku ga cewa kalmar shahada ta ginu akan ɓangarori guda biyu na la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ɗaya daga cikin ɓangaren shine na muhammadu rasulullahi akwai a musulma yi wa annabi biyayya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni sannan wa tasdiquhu fi ma akbara da gaskata shi cikin duk abin da ya ba da labari yake ya faru ko yana faruwa ko zai faru amma da ka na kana cewa to ai a hankali ma kaza kaza kaza ai ya ai ta samu matsala saboda hankalinka yana samun matsala amma abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai samun matsala don haka lokacin da suka zo za su yi masa tambaya ta kuri Allah da ya tashi sun yi saukar da wannan jini zaba ina rantsuwa da tauraro lokacin da taurarin yake fadowa ko jini idawa ina rantsuwa da alkur'ani da yake sauka kaɗan kaɗan kowanne jini shiga hawa ina rantsuwa da zuciyar wani mutum wanda take da haske kuma take shiryawa kamar yadda tauraro yake da haske yake shiryar da matafi a cikin tafiyar tauri jawabin rantsuwar sai Allah ya ce ma dalla sahibu wannan abokin naku bai kaci ba wa ma gaba kuma shi ba halakake bane sifa guda biyu Allah ya kore ta akan annabi ma dalla sahibukum wannan abokin naku bai ɓace ba ta yadda abin da yake yi na addini ba wai a'a abu ne da yake gina shi akan jahilci da yana son yin addini Allah ya kore wannan sannan wa magawa shi ba halakakke ne ta hanyar ya san abu kuma ya yin aiki da shi da haka shi yasa nake faɗa a munasabobi da dama ta dukkan wanda suke yin karatu ya kamata su sani shi karatu na addini asali ana yin su ne don a tsira a raya idan kai karatu karatu bai zama maka sababin tsira a lahira ba to ka ɗauka karatun ya maka wani amfani ba amfanin bai maka bai amfanin komai ba to dan haka wayannan su ne sifofi guda da kuma za ka ga galibin al'ummar musulmi haka muke yanzu kwanan nan muka ta faɗakarwa a kan sabuwar shekara ɗabi'un arna da da zaran an shigo kirsimar za ka ga ana ta rubutawa hafi nuya hafi nuya da mu yanzu da an shigo sabon shekara watan almuharram haka za ka ga ana ta aikiwa da wasu da text message da waye hafi nuna hafi nuna hafi nuna barka da barka da sabon shekara haka ake ce kuma suna ganin aikin da an shigo sabuwar shekara ya kamata a yi wannan kuma yin wannan addini ya kamata mutane su sani yin wannan koyi da arna ne ya saba wa addinin musulmi in har akwai wani abu da ya kamata ka tunatar da mutum a wannan munasabar ka tunatar da shi ya duba inda yake da matsala ya gyara inda bai da matsala ya ɗore ya cigaba sannan mutumin da yake kusantar lahira kullum ai jaji ya kamata a yi masa ba manna za a yi masa saboda da tsarin an ceto wannan shekarar an fantari wani abu cikin shekarun da za a duniya ka kara kusa da kabari wanda yake ƙara kusa da kabari kuma ana maka barka barka barka barka ya ce kamata a yi maka ba barka ya kamata a ci gaba da maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wucewa da wasu sahabbai sababbin musulunta sai ya samu wata arna suna da wata bishiya da suke bauta a wajen suna rataye-ratayen makamansu har ana ce mata za ta alwa sai suka ce wa annabi ija Allah na za ta alwaɗin kamalahum za ta alwa ka sanya mana Allah wanda za mu dinga bauta masa kamar yadda wa'annan abin da suke bauta ma suna gani sai annabi yake ce masa Allahu akbar annabi sai da ya kabbara ya ce wanda nafsu muhammadin bihi na rantsi da Allah wanda ran annabi Muhammad ke hannun shi yace wallahi kun faɗi irin abin da bani Isra'ila suka faɗa wa annabi banin isra'ila wanda duk makiyinsa ya tasa shi gaba yana so su ya hallaka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi lokacin da fir'auna ya faɗa cewa wa'annan mutanen suna fasar da mu kuma gashi mutane ne ɗan kaɗan da shirgi matun kalilun haka yake jama'a ɗan kaɗan suna fusatar da mu annabi musa ya tattara jama'a da daddare ba wanda ya sani ya fita sai daga baya bayan sun bar gari fir'auna ya ji labarin sun fito sun je suna bakin kogi fir'auna ya fi burin dina ka dubi an biyo su a wannan lokacin allah ya ce falan ma tara al jama'an lokacin da jama'a guda biyu suka hango juna qala ashabu musa sai ɗaliban annabi musa suka ce inna la mudrakun yau kan za a riske mu za a hallaka mu za a gama da mu qala shi annabi Musa yake masa kalla inna ma yi rabbi ya yace wallahi tare da ni akwai Allah kuma ya mun alƙawarin sai ya a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki yake wa laqad awhayna ila Musa an asir bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabatan la takhafu darkan wala tasha aka ce yadda kike ku da sandar yana dukan ki ku da sandar sai hanya ta buɗe da hanya ta suka shiga a gaban su fa a fi a gabanka yanzu wannan teku addake ka da sanda ka da hanya ta buɗe Allah ya daskarar da ruwan ya hana ruwan haɗewa ka shiga ka wuce wanda ya biyo ka yana so ya kashe ka a gabanka shi ya shigo ruwan Allah ya mai da ruwan ya haɗe ai ya kamata wanda aka yi wannan ya fi sanin girman Allah a duniya amma bayan an tsallake Allah ya ce wajawaza na bi bani Isra'ila al-bahara bayan mun tsallakar da bani isra'ila teku ba a tau ala qawmin ya'kufuna ala a sinamin lakum suka zo suka samu wasu mutane na bautar gunki qalu suka ci ya musa da ja'al lana ilahan kama kuma alaha suka ce ai kaga wayannan ba Allah da suke bauta mai shi suna gani mu ma ya kamata ya zama to Allah nan fa da muke bauta mai sai zama muna gani da suka kawo na abin bautar da zamu dinga gani qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lakum alaha قال في أنه موسى كمس إنكم قوم تجهلون قوم كان من جهلين يتمس إن هؤلاء مستكبر ما هو فيه yace waɗannan abin da suke cikin sa halaka ne wa batilun ma kani amalu abin da suke yi sannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake faɗa yace na rantsi da wanda raina ke hannun Allah kun faɗi irin abin da bani Isra'ila suka faɗa sai yace la tattabi'unna sunan man kana ya yace wallahi sai kun ba hanyar waɗanda suke gaban ku ya kai faɗa watar wayan har zuwa na'ar bin yadda ka san kaman takalmi kafar dama da tsawara annabi ya faɗa a wata ya yake cewa idan ana samu cikin waccan al'umma wani yana iya kwantawa da mamashi da yi zina da ita akan hanya ya ce wallahi an samu wanda wannan cikin wannan al'umma Ya duk shirman da suka yi a cikin addini da sunan bauta ma Allah kana zaune za ka ga wani yaji ya jajibo wannan ya kawo a cikin addinin musulunci kuma ya ce sai an bauta ma Allah da shi Allah bai yi ba bai ce a yi ba annabi bai ce a yi ba al alkhairiyya as-salata al-mufaddala zamanin sahabbai zamanin tabi'ai atba'u tabi'ina har suka kare shekara 300 addini ya kare babu wanda ya san wannan abin a matsayin bauta ga Allah amma akwai wani zai Ya san iyasansa shine abin da kiristoci suka ya ba za mu yi kaza ba ai wani ana ne kaza tunda wani ana ne kaza to ai wani shine a haku kaza kaza kaza kaza a zo a tashi ne a kawo cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya kare da lokacin da liman ya karanta waɗannan abubuwan haka da Allah in ya ce gairin magdubi alaihim wala dalil ba wanda kai fushi da su ba kuma ba fatattu ba to a lokacin ne sai ma musu ce amin amin da ma'anan sa fi'lu amrin ne ko ismu fi'lu amrin shine istabi Allah ka karɓi dukkan abubuwan da aka yi shi yasa za ku in za ku yi sallan farilla kaɗai da sallan nafila kullum sai ka nemi wannan wajen so goma sha bakwai to Allah ya shirya tafiya akan tafarki madaidaici tafarkin wanda Allah ya masa nima ba wanda kai fushi da su ba sannan ba kuma waɗanda suke fatattu ba dan wannan shi kadai ne tsirarka a duniya idan ka rayu kuma shi kadai ne tsirarka a lahira in ka koma zuwa gare shi amma da ka bauɗe kai dama ko kai kai ka sauka ta nan bangaren ko ka sauka ta nan bangaren to shi ke nan ka riga ka samu matsala sai dai ta hali Allah ya kiyaye to shine bushra liman wafaqa ta'minahu wato bushara ta tabbata ga wanda idan yake amin amin dinsa ta dace da ta aminin mala'ika amin din mala'iku fa fi sahihaina an abi hurairah ta annan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin bukhari da muslim annabi ya ce idan ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin idan wannan dalili ne akan cewa idan liman ya faɗa in yace ghayril maghdubi alaihim walad dalin zai iya cewa amin su ma manu fi amin fa innahu dan yadda al'amarin yake man wafaqaka aminuhu duk wanda amin dinsa ta aminta sai dai da ta aminin mala'ika wato amin din mala'iku ko gufira lahu ma ta taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da ya riga ya gabata na zunubi kamar yadda muka faɗa a baya muka ce sallar asuba mala'iku suna halatta وقال ابن شهاب وكان رسول الله يقول آمين ابن شهاب يكتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana faɗar ita wannan amin ɗin idan wani malamin wata mazhaba yana da fahimta ya ce ba za a ce amin ba da wannan ko ba za a faɗa a koye ne ba za a a bayyana ba wannan fahimtar an fahimta wannan fahimtar wannan malamin Allah kuma ya saka masa da alheri istihadi yayi kokari amma Allah bai aiko shi ba Allah annabi ya aiko ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu wannan shine rigimar da muke yi da wasu ya kamata mutane su gane babu wani malami wallahi da annabi ya rabu da shi ya samu daraja duk malamin da ka sani a doron duniyar nan shi ya rabu da annabi ya samu daraja in kuma akwai malamin da annabi ne ya rasu da shi ya samu daraja a faɗi malamin mai kowaye shi waye shi babu to saboda haka ba yadda za a yi a ce abu ya tabbata daga annabi ka ce ma'aunin shi ne sai in malam wani ya gane hakan sannan ya zama addini in bai gane ba bai zama addini ba bai taɓa yi shi wannan malam wanan da Allah bai aiko annabi ba wata ila da a makiyayi mara addini zai mutu وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال أحدكم في الصلاة النبي إذا قيمك يفعى أتكين صلى يتي آمين والملائكة في السماء ملائكة أسم ما سمت سوى آمين فوافق إهداهما الأخرى idan amin din ɗaya ta dace da ɗaya shine kake amin mala'iku suka ce amin a lokacin amin din ka ce ta mala'iku غفر له ما تقدم من ذنبه an riga an gafarta wa mutum abin da ya gabata na zunubi kaga kenan in fa aka zo karatu aka ce amin to a daddage a ce amin din nan domin addu'o'i aka yi muhimmai abinda mutane suka ce abinda aka roƙa din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba wa rawa muslim an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce idan qala al-qari idan mai karatu ya ce zairin mazdubi yin wani dalli ba waɗanda kai fushi da su ba ba a tafi wa faqala man khalfahu wanda suke bayan liman suka ce amin fa wafaqa qawluhu qawla ahli as-sama' sai magana su ta dace da mutanen sama akwai mutanen ƙasa su ne ƴaƴan ƙasa akwai kuma mutanen sama ina nufin ba mutane ba wanda suka cancanta da zama a sama su ne marayu shi yasa malamai sun yi ittifaqi in ka ga mala'ika a doron ƙasa to wani asamin Allah ya turo shi kuma da lokaci ya in ya gama zai tafi shi amma ƙasa ne wajen ƴaƴan zaman wajen zaman ƴaƴan annabi Adamu sama wajen zaman mala'iku ne in ka ga mala'ika a ƙasa to wani aiki ya yi Allah ya turo shi kuma da ya gama zai koma inda ya kana ba ta an fahimta to shi yasa gobira lahu ma ta taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya riga ya gabata na ainihin wato zunubinsa wannan yana ciki idan haka za mu ga cewa malamai suke magana akan abin da ya shafi sama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana har Allah ya ce la khalqu samawati akbaru min khalqin nas wa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da halitta yana ga ciwon kansa har yau turawa sun kasa gano kanshi ke sa za ka ga in ta kama wata gaba a jikin dan adam suna ganin kawai maganin shi ne a yanke wajen to abinda Allah ya ce wa fi anfusikum har akan kin kun ku da Allah ya ajiya to dan adam din nan da baka gama sanin shi ba yana da wata matsala ta kasa gano ka wace mutum ya tafi sama wannan jinjime mai sama ko ya taɓa bincike a cikin ta ko mai zai binciko Allah ba a an yi ittifaqi har yanzu da wuya ka samu mutumin da zai yi karatu ya karanta ɗan adam gaba ki ɗaya shi. wani za ka ga ya yi zama profesa da digirinsa na ɗaya da na biyu da na uku har na hudu duka wannan tarin kirin falaya a ido kawai gama karatu da an bar matsalan ido an tafi wata matsala an tafi kunne ko kada sai ka ce yanzu bai da ta ba to matsalar ta kawo sai ce to a nemi likitan kuma. duk wannan karatun har yi furfura duka akan ido ne da an zo matsalar ciki ko zuciya ko kaza ko kaza sai ka san ba abin da zai cewa dan ne ke komai ba ina ba an fahimta wannan duka yana nuna mana girman Allah da kuma yadda ya kamata kan adam ya san kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala sai faddu rabbana wa lakal hamd falalam fadar rabbana wa lakal hamd rawa al-bukhari ar-rifa'at bin rafi az-zurqi qala yake cewa kunna yawman nusalli wara annabi mun kasance wata rana muna sallah bayan annabi muhammad kai waɗannan mutanen da suka yi sallah bayan annabi sun more a ce kana sallah annabi shine liman kai ne mamu ya dago ya ce sami Allahu liman hamdahu kai ne za ka ce rabbana wa lakal hamd falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati lokacin da annabi ya dago kan shi daga ruku'u qala sai ce sami Allahu liman hamidahu Allah yana ji ga dukkan wanda ya gode masa ji ba irin wanda ya kama da na halitta domin ba wani abu da ake a sama ko a ƙasa wanda Allah bai ji mai ake a wani matsalar kaulatu binta sa'alaba ta taso da ta taso ta zo ta kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana faɗa annabi yana faɗa ta faɗa annabi yana faɗa daga ƙarshe bayan ta bayyana damuwarta ta ce ta kai ka kukan ƙarar halin da take ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata mafita a cikin halin da take ciki don matsaloli da suka faru tsakaninta da mijinta bayan da sun gama magana sai Allah ya turo da wahayi na Aisha take faɗa take cewa tabarakal ladhi wasi'a sam'uhu aswata kullah albarka ya tabbata ga Allah da wato jin ya da wasu kowane irin sauki a duniya ce wa innal mar'ata la tuhawiru rasulullahi wa ana fi nahiyatil bayt matan nan da ta zo tana jayayya da annabi tana tattaunawa da shi ta ce ina cikin gidan nan sallah take magana wata magana da take faɗa ina bi wata magana ba na ta ce amma Allah yana saman sammai guda bakwai shi ya ji abin da ake har ya turo sako ya ce kadi sanya Allah Allah ya ji kaulin da take jazi lokaci zauda wata ce ki ila Allah Allah ya tsara mai mai tace wallahu yasma'u ta'awuraka Allah yana jin tattauna da kuke inna Allah sami'un basir saboda Allah mai ji ne jin sai alwata kowane irin abu a duniya wannan ba wani abu da ake a sama ko a ƙasa wanda Allah bai gudun mai ake a wajen to dukkan taron masallatan duniyar nan idan liman ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamdahu mutane suka ce rabbana wa lakal hamd Allah ya ji limamin da ya faɗa da kuma maman da suka faɗa qala rajulun sai wani mutum ya faɗa wa ra'ahu a bayan annabi ya ce rabbana wa lakal hamd Allah godiya ta tabbata gare ka sannan hamdan kafiran godiya mai yawa mubarakan mai albarka fiye a cikinsa falamman sarrafa yayin da annabi ya juyo ƙala sai ce manil mutakallimu wane ne wanda ya yi magana a cikin sallah ƙala sai ce ana mini? ne sai annabi ya ce ra'aiki bid'an wa talatina malakan na ga wato wajen yanki na mala'iku talatin da wani abu yabtajiruna ha suna gaugawa akan wannan kalmar da ka faɗa ayyuhum yaktubuha awwal wane ne zai fara rubuta wannan kalmar a farko wannan ita ce sunna ta qariniya ya faɗa abu alma annabi ya tabbatar da abin da ne kun ga rabbana wa lakal hamd in ka faɗa ka yayi za ka iya rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi yayi وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا كتي اللهم ربنا ولك الحمد لا يكفي ربنا ولك الحمد لا يكفي اللهم ربنا ولك الحمد لا يقارى وأتي حمدا مباركا طيبا حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه فإنه من وافق قوله قول الملائكة domin duk wanda magana sa ce ne da da mala'iku kuna da huma ta kaddama min dalbihi an gafarta masa duk abin da ya riga ya gabata na zanubanka Allah ka gafarta mana laifukan mu don sarki sunayenka abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya zo mana haka insha Allah za mu kokari mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله